Gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti da zai yi binciki a kan harin da wasu ‘yan bindiga suka kai wa sabon gidan yarin Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ministan cikin gida a Najeriya Abrahaman Dambazau, wanda ya ziyarci gidan yarin a ranar Litinin ɗin nan, ya ce sun zo ne domin duba abin da ya faru domin ɗaukar matakin hana sake faruwar irin wannan al'amari. sannan ya yi ƙarin haske a kan abin da ya faru. 210 prisoners escaped. Uh, hopefully within the next few days we should be able to track uh, most of them, if not all of them. Probably about uh, 30 have been uh, uh, brought back uh, out of the 210. Ya ce fursunoni 110 ne suka tsere a lokacin harin kuma muna fatar nan da ‘yan kwanaki za mu dawo da su, kawowa yanzu ma mun sake kamo kimanin talatin. Tawagar ministan dai ta haɗa da shugaban hukumar gidajen yarin Najeriya Jafaru Ahmad ga kuma abin da yake cewa. We our facility was attacked by men and it is for the investigators to now find how many came, how they gain access and what they did and what are the lapses that are there and let us learn lessons from them and ensure that it does not happen again. Ya ce an kai mana hari tare da kayayyakinmu amma bincike ne zai nuna cewa maharan ko su nawa ne ya aka yi suka samu damar shiga gidan yarin a ina ne muka samu kasawa domin ya zama darasi a wajenmu ta yadda hakan ba za ta sake faruwa ba. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta damu ainin akan wannan hari da aka kai ma gidan yarin kuma za ta ba da gudunmuwar da ya kamata domin ƙara tsaurara tsaro a wajen, in ji gwamnan jihar Nejan Alhaji Abubakar Sani Bello. Uh, it ya ce abin da ya faru ya riga ya faru kuma da izinin Allah hakan ba za ta sake faruwa ba sannan ya ce gwamnatin jihar Niger za ta yi iya abin da za ta iya yi wajen baiwa gwamnatin tarayyar gudunmuwa ta yadda lamarin zai zo da sauƙi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.